shi kaɗai ya cancanta bauta masa Allah maɗaukaki ya kaddara haɗuwar mu a wannan wuni na biyu a cikin watan Ramadan bayan jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda kuma shine yake daidai da bakwai bakwai ga watan hudu a ya biyar shekara ta tara. a kirgin miladiya a wannan masallaci na umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya kamar yadda muka saba haduwa wannan wata na ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai a jiya mun fara tafsirin suratu yunus muna cikin tafsirin aya ta uku ba mu gama fassara ta ba lokaci ya kure mana da ga za mu tashi a cikin wannan aya ta uku a cikin suratu yunus wato sura ta goma a cikin jerin surorin alkur'ani daga sama na بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Allah ta'ala ya ce inna rabbakum Allah lalle ubangijinku shine Allah allazi khalaqa samawati wanda ya halicci sammai wal arda kuma ya halicci kasai fi sittati ayamin a cikin wuni shida thumma stawa ala al arshi sannan kuma ya daidaita akan al'arshin sai ya ɗaukaka akan al'arshi yudabbiru al'am Allah ta'ala shi ke juyar da dukkan lamura baki ɗaya na bayyane da na ɓoye ma min shafi'in babu wani wanda zai yi ceto illa bi idni illa min ba'di idni fa sai bayan idnin ubangiji zalikum Allahu rabbukum wannan shine ubangijin ku fa'budu da haka ku bauta masa afala tadhakkaruna shin ba za ku wa'azantu ku gargadantu da abin da muke ake muku gargadi da shi ba a farkon wannan ayar ubangiji ta'ala yace inna rabbakum Allah wato ubangijinku shine Allah ar-rabbu a wajen abin nan idan malamai suka ce abin da ake cewa ar wato bahaushe kan fassara shi ce ubangiji ma'anan ar-rabbu ma'ana ce da take da faɗi a wajen malama akida sukan ce ar-rabbu ma'anansa shine al-khaliq al-malik al-mudabbir ba a ce ubangiji ta'ala shine ar-rabbu ma'anarsa shine Allah madaukaki shi halicci bayinsa babu wanda ya tarayya da shi wajen halittan bayinsa shi kadai ya halitte su sannan kuma shine almalik shi yake mallakan bayin da ya halitta bai yi tarayya da kowa ba wajen mallakar bayin kuma shine almudabbir kuma shi ke juya lamuran bayin gaba ɗaya shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama a cikinsu ya sauke wanda ya ga dama a ciki ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama wanda ya ga dama a haife shi wanda ya ga dama kuma a rasa shi ubangiji ta'ala shi ke juya lamuran bayi to kalmar arrabbu ta kunshi dukkan wannan ma'anoni guda uku da haka ubangiji ta'ala ce inna rabbakum hakika fa ubangijinku mahalicinku mamallakinku wanda ke juya lamuranku shine Allah ba ku da wani ubangiji sai shi inna rabbakum Allah allazi khalaqa samawati wal arda wannan ubangijin naku shine ya halicci sammai sannan ya halicci kasai muka ce Allah maɗaukaki yakan faɗi wato sammai da jam'i amma al'adu sai ya faɗe ta mufrat saboda san mai Allah maɗaukaki ya halicce su ne da jinsi daban-daban daban-daban guda bakwai abinda aka halitta sama ta ɗaya daban da abinda aka halitta sama ta biyu abinda aka halitta sama ta uku daban da abinda aka halitta sama ta hudu har zuwa sama ta bakwai amma kasai dukkan su Allah maɗaukaki ya halicce su ne da sinadari iri ɗaya dan haka shi yasa ubangiji ta'ala yake kawo mufrad amma su ma kasai guda bakwai ne kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله تعالى يجي الله الذي خلق السماوات والأرض وبني تعالى شيني واحد تسمي شيني يحل تسمي قدابك خلق سبع سماوات سيتي ومن الأرض مثلهن haka kuma ƙasa ma ya halicci kwatan kwatin sammai mana yadda sammai suke bakwai haka kuma kasai ma suke guda bakwai haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada a cikin hadisi yana cewa rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i haka Allah madauki haka manzo Allah yake fada ubangijin sammai guda bakwai sannan kuma kasai ma guda bakwai wannan yake tabbatar da kamar yadda sammai suke guda bakwai haka kuma kasai suke guda bakwai abin da yasa Allah madaukaki ke kawowa kasa mufradi muka ce saboda jinsin da aka halicci kasa dukkan nau'in guda ɗaya ne shi yasa Allah madaukaki ke kawo shi mufradi na rabbakumullah alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam ubangi ta'ala ya halicci sama ya halicci kasa duka a cikin kwanaki guda shida Allah madaukaki ya ga dama ya halicci kasan nan a ƙasa da kwana shida ya ga dama ya halicce su a ƙasa da awoyi shida ma ba kwanaki shida ba domin Allah madaukaki amruhu innama amruhu idan arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in ya ga dama kawai ya ce kasance ne shikenan sai ya kasance idan qada amran fa innama yaqulu lahu kun ku. in ya hukunta abu ya ga dama zai faru to ya ce abun ya kasance ne kawai sai amma Allah madaukaki saboda ya nuna wa bayi yadda ya kamata su yi labarin su kada su yi gaggawa su bi al'amari sannu sannu kada ka ce duk abin da kake so ka samu a ce rana ɗaya za ka same shi kada duk abin da kake so ka zama ka yi tsammanin cewa rana ɗaya za ka zama a'a ubangiji ta ya yi ne ta'aliman ibadihi dan ya koya wa bayi ga yadda ya kamata su rayu kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan kaɗan sai ya yawa sannu sannu in ji bahaushe ba ta hana zuwa to wannan ta ta'ala yayi haka ne dan sanar da bayi yadda ya kamata su bari muka ce Allah da ya ce su yi sittacce ayyamin a cikin kwanaki guda shida ya halicci sama ya halicci ƙasa cikin kwanaki guda shida lokacin da kuma Allah madaukaki halicci sama ya halicci ƙasa babu rana babu wata domin su ma suna daga cikin abin da Allah madaukaki ya halitta ba wai an halicce su ne kafin a halicci sama da ƙasa ba to yaya za a yi a samu kwanaki idan babu dare babu rana ba wata ba rana ta ina za a samu kwana shi yasa malamai suka ce ai fi qadari sittati ayyamin a cikin gwargwadon kwanaki guda shida wannan shi yasa ma malaman suka ce to gwargwadon kwanaki guda shida wani irin kwanaki kwanakin da 'yan adam suka sani wanda muke rayuwa yanzu a cikinsa ake nufi da kwanaki shida Ko suka ce eh shi ake nufi domin Allah madaukaki yana magana da mu da akan abin da muka sani ne abin da muka sani shine irin wunin da Allah madaukaki yake yi yake mana muke muni a cikin sa amma wasu malamai suka ce a'a wannan wunin da Allah madaukaki ya ambata kwanakin nan da yace guda shida ba ana nufin ai irin ayyamin duniya ba ba irin kwanakin duniya ba saboda Allah ta'ala ya faɗa mana shi wuni a wajensa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Allah ta'ala ya ce wuni ɗaya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin kaman shekara dubu ne mata ta'udun daga irin abin da kuke kirgawa in a kiran kirgen dan adam ne wuni ɗaya a wajen Allah madaukaki daidai yake da shekaran. da haka wasu malamai suka ce sittati ayyamin nan ana nufin ayyam kwanaki ana nufin kwanaki irin na Allah subhanahu wa ta'ala kuma yayin ne ne Allah maɗaukaki yana da iko ya halici waɗannan sammai da kansai ɗin cikin ƙasa da waɗannan kwanaki shida ko da kwanakin ‘yan adam ne ko da kuma kwanaki ne irin na Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa ba a cewa to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance kwanaki shida me yasa bai yi a cikin kwana biyar ba me yasa bai wuce shidan ba Tunda da dai an yi ne dan a sanar da bayi to duk abin da Allah maɗaukaki ya yi akwai hikima a ciki wani al'amarin za ka gane hikimar da yasa Allah maɗaukake ce ya faɗa wani abun kuma za ka taɓa ganewa me yasa Allah maɗaukake abu haka ba wani abun Allah maɗaukake ya sanar da mu hikimar da yasa ya yi wani abun kuma Allah maɗaukake bai sanar da mu ba abinda Allah maɗaukake bai sanar da mu hikimarsa ba to ba wata hanyar da za mu iya sani in annabi sallallahu alaihi wa wasallama bai gaya mana ba Allah maɗaukake bai gaya mana ba to wasu ayyukan har ma na ibada ba za ka iya sanin menene hikimar da yasa aka ce ayi ba amma wani a zahiri hikimar take in aka tambaye ka yanzu zakka menene hikimar da yasa Allah madaukakin ce ayi zakka ko ba a karanta maka ba da wuri zaka faɗa zaka ce a ah, ko babu shakka abin da yasa aka ce ayi zakka ai saboda masu karfi su taimaki marasa karfi saboda wannan zai sa ya dankon soyayya tsakanin marasa karfi da masu karfi in aka ce masu dukiya su kaɗai suke cin kayansu ba sa ɗauka su taimaki wani to wannan zai sa kiyayya tsakanin mai shi da marashi kullum marashi yana jin haushin mai shi ya ki ba shi don haka duk wata hasara da za ta samu mai shi to kullum sai ya rinka fatan ma Allah maɗaukaki ya ƙara masa wata hasara akan hasara sai ka ga gaba bai kiyayya ta shiga tsakanin masu shi da mara shi. an shar'anta zakka kenan domin a sanya dankon soyayya tsakanin masu shi da marasa shi an sanya an umarci yin zakka domin a rage raɗaɗin rayuwa da talakawa suke ciki wannan daga cikin hikimomi da yasa aka ce ayi zakka amma wani abin idan aka tambaye ka me yasa aka ce ayi ba za ka iya bada amsa ba Allah madaukaki ya ce mai sallah azhar raka'a hudu yace mai la'asar raka'a hudu ya ce mai magarba uku in aka tambaye ka me yasa aka ce azhar ai hudu la'asar aka ce ai hudu ita ko magarba laifin mai ce aka ce ai uku a rage daya ba za ka iya sani ba me yasa aka ce asubahi ai biyu ba za ka iya sanin wannan hikimar ba me yasa saboda Allah madaukaki bai gaya mana ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai gaya mana haka dai Allah madaukake shi ayi abin da ya wajaba akan ka a matsayin ka na musulmi shine ka yadda duk abin da Allah madaukaki yayi ko duk abin da Allah ya umarnin a yi to akwai hikimar da yasa Allah madaukake ce a yi ko ka gano hikimar ko baka gano ba amma akwai hikima kenan Allah madaukake ya halicci mai da kasai cikin kwanaki shida haka ya ga dama kuma akwai hikima ba mu san me yasa bai yi a kwana biyar ba ba mu san me yasa bai yi a kwana hudu ba ba mu san me yasa bai yi a kwana uku ba domin in yayi a kwana uku da ya a kwana hudu da ya a kwana biyar da ya a kwana shida duka dai karantar da bayi su bi a sannu sannun nan zai fito an gane ko Allah madaukake yana da ikon ya ce kun sama ta kasance sai ta kasance kun kasa ta kasance kawai kenan sai ta kasance amma bai ga dama haka ba ya keɓance kwanaki shida ya halicci sammai da kasai kamar yadda ya faɗa Yahudawa suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida kwana na bakwai din wai Allah ya gaji sai ya huta wal iyadu billah Allah madaukaki baya gajiya ba wani abin da yake gagaran sa ballantana ya gajiya la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke gagaran Allah cikin sammai ba abin da ke gagaran sa cikin kasai shi yasa yace wala qad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min nubuwwah mun halicci sammai da kasai da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu baki ɗaya. ya ce wa ma masana bin lugu babu wata gajiya da ta shafe mu inji Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al arshi sannan Allah madaukaki ya daidaita akan al'arshin daidaito akan al'arshi da Allah madaukaki yayi da Allah madaukake ce kuma sannan wannan yana nuna Allah madaukake ya daidaita akan al'arshi ne bayan halittan sammai da ƙasai sai da ya halarci sama ya halarci ƙasa sannan sai daidaita akan al'arshi da wannan za mu gane daidaito akan al'arshi daban sannan ɗaukakar Allah maɗaukaki akan bayi kuma daban Allah maɗaukaki tuntuni madaukaki ne yana sama yana saman dukkan halittunsa babu wani abin da ya isa ya sama da Allah wannan tun kafin a halicci sama tun kafin a halicci ƙasa amma daidaito akan al'arshi kuma ai sai da aka halicci al'arshi ne sannan Allah madaukaki daidaito akan al'arshi ashe akwai bambanci kenan tsakanin al'ulu da haka al'ulu sifa ce zatiyya ɗaukakar Allah maɗaukaki akan dukkan halittu wannan sufa ce da Allah maɗaukaki ya sufantu da ita tun fil azal bai taɓa gushewa akan ta ba domin kaskanci ne a ta Allah maɗaukaki yana ƙasa da haka kowane lokaci a sama Allah maɗaukaki yake ai ko bayi duk inda aka je wanda ya fi ɗaukaka to shine a sama ai ko ba da sarki kaje zaka ga sarki ne a sama sauran mutane a ina suke a kasa suke me ke nunawa yana nuna cewa shi sarkin shi ne a sama su kuma ba su ne a kasa ma'ana su ne a kasa da shi shi kuma su ne madaukaki a kansu to shi yasa Allah subhanahu wataala bai yadda a sufanta shi da kasa ba dukkan ayoyin alkur'ani abin da suke nunawa suna nuna Allah maɗaukaki ya ɗaukaka ne kan bai duk inda ka karanta alkur'ani ka ga Allah maɗaukaki na sufanta kansa da ɗaukaka sabbi isma rabbikal al'ala mafi ɗaukaka duk abin da yake da ɗaukaka yake sama to Allah yana sama da shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ya nuna maka yadda al'arshin nan da Allah ya yace ya daidaita a kansa shine a sama da komai a cikin halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan za ku roki Allah aljanna to ku roke shi aljannar firdausi idza sa'altumullah aljanna fasaluhu alfirdaus manzo Allah ce in za ku roki Allah aljanna to ku roke shi aljanna firdausi fa innahu a'la aljanna wa awsatuha manzo Allah yace domin ita ce mafi zababbiyar aljanna kuma ita ce mafi sama a cikin aljannatai baki daya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a kanta kuma al'arshin Allah madaukaki kaga al'arshi yana sama da dukkan aljannatai baki ɗaya bayan kuma aljannatai suna sama sannan al'arshi kuma yana sama da su baki ɗaya sannan Allah madaukaki kuma yana kan al'arshinsa kamar yadda yace thumma tawa 'ala al'arshi bayan ya halitta sama ya halitta ƙasa sannan ya daidaita akan al'arshi ashe daidaitu akan al'arshi sufa ce fi'iliya me ake nufi da sifa fi'iliya ma'ana sifa ce ta aiki wani aiki ne Allah madaukaki ya ga dama yayi domin ayyukan Allah subhanahu wataala iri iri a sifofin Allah madaukaki kala kala ne akwai asifatul zatiyya akwai kuma asifatul fa'iliyya asifatul su ne wanda Allah madaukaki bai taba rabuwa da su ba babu wani lokacin da za a ce baya tare da su Allah subhanahu wataala yanzu kamar ji kamar gani wannan wasu sifofi ne waɗanda suke tawaya ne a ce akwai lokacin da Allah madaukaki baya ji ko a ce akwai lokacin da Allah madaukaki baya gani to haka ɗaukaka sifa ba zatiya ba lokacin da za a ce Allah madaukaki bai ɗaukaka ba amma as-sifatul fa'iliya sufa na aiki su ne Allah madaukaki yake yin su lokacin da ya ga dama daga cikin su akwai al-istiwa'i alal arshi daidaituwar Allah madaukaki akan al-arshi bayan ya halitta samai ya halitta kasi kenan cewa Allah madaukaki ba a sama yake ba wannan karara karyata littafin Allah tabaraka ta'ala ne karyata dukkan hadisai ne da suka zo dubbun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala ne yace inna rabbakum Allah alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ubangiji ta'ala shi ke juya lamuran bayi baki da shi ke bayarwa shi ke hanawa shi ke ɗaukakawa shi ke ƙasƙantarwa shi ke kashewa shi ke rayawa dukkan al'amura na bayyane da na ɓoye duka Allah maɗaukaki shi ke juya su ubangiji ta'ala ya ce mana shine ar-rabbu dama shi ya halicce mu sannan shi yake mallakan mu sannan shi yake gudanar da lamarin mu ba wani da ke da hannu wajen gudanar da lamarin bayi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kare sai ce ma min shafi'in illa min ba'di babu wani wanda ya isa yayi yi ceto ma sai bayan ya samu izinin Allah subhanahu wa ta'ala da yake al'amuran duniya yadda muka saba su ko dai abu a ce naka ne mallakar ka ko ka zama kana da hannu wajen samar da abun ko da ba naka bane ko kuma ya zama kana da hannu wajen gudanar da abin ko da ba da kai aka samar da shi ba ba kuma ba kai kuma tarayya da shi ba yanzu misali idan ka ɗauki mulki irin na duniya wani za ka ga cewa ba shi ne gwamna ba amma yana da ta cewa a gwamnati me yasa saboda yana ganin cewa da shi aka kafa gwamnati da shi aka shiga nan aka fita nan aka faɗi aka tashi shi fa ba ne gwamna ba amma yana da ta cewa a gwamnati saboda me saboda ya yi faɗi tashi shi ma wajen taimakon kawo a gwamnati don haka sai zama yana da ta cewa wani kuma shi wani bangare ne ma na gwamnati don haka yana tarayya wajen mallakar gwamnati kenan kamar a ce shi ne mataimakin gwamna don haka waɗannan suka bar su ne kusoshi waɗanda su ne gwamnatin da gwamna da mataimakinsa sa iya cewa su ne gwamnati na uku shine wanda shi ba shi ne gwamnati ba ba kuma da shi aka kawo gwamnati ba amma yana taimakawa wajen tafiyar gwamnati la'alla an bashi wani kwamishina ne ko an bashi wani darekta ne a wani bangare don haka yana taimakawa wajen tafiyar gwamnati to shi ma yana da ta cewa a cikin gwamnati wannan bangarori guda uku su ne Allah madaukaki ya kore da ya ce shi ne rabbu samawati wal ardi da ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi fi satakahiyya ubangijinku shine Allah da ya halicci samman ya halicci kasai a cikin kwanaki shida kenan kaga wajen samar da halittun ba mai hannu ba kamar gwamnati ba ne za a ce wani ya taimaka a'a babu wanda ya taimaki Allah madaukaki wajen samar da bayinsa dan haka tunda babu wanda ya taimaki Allah wajen samar da bayin to ba wani da ya isa ce yana da ta cewa dan a ya taimaka wajen samar da bayi an gane ko babu kuma wanda zai ce ko da ba da shi aka samar ba amma shi ma yana da mallaka a cikin gwamnati ka iya samun abu mutum ba shi ya kirkire shi ba amma kuma mallakar sai ta koma tare ciki la'alla saboda ya sa wata shiya a ciki sai zama in kamfani ne shi ma yana da wani bangare a ciki yana da mallaka a ciki to Allah madaukaki shi kadai yake mallakan kayansa babu wani wahdahu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin mulkin samai da kasai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su bangare na uku shine Allah madaukaki bai sa kowa ya taimaka masa wajen gudanar da bayin ba shi kadai yake bayarwa shi ke hanawa shi ke ɗaukakawa shi ke kaskantarwa shi ke kashewa shi ke rayawa babu wanda yake taimaka masa cikin waɗannan ayyuka to me ya rage tunda ba ba su yi tarayya da kowa wajen samar da bayin ba ba su yi tarayya da kowa wajen mallakar bayin ba ba su yi tarayya da kowa wajen gudanar da bayin ba me ya rage abin da ya rage kuma shine neman me neman alfarma an gane ko in ba ka da kaso a ciki dukiya ba taka bace ba a samar da ita da kai ba ba a yi maka kyautar bangaren ba ba ka cikin waɗanda suke gudanar da kamfanin ai kai ba ka da wani abin da za ka yi sai dai neman me sai dai neman alfarma wannan neman alfarma shi ake cewa ceto shine Allah madaukake ceto shi ma ceton ka sani ma min shafi'in illa min ba'di ibnihi babu wanda ya isa cece ka in ba ya samu izinin ubangiji ba annabawa da suke da kusaci da Allah subhanahu wataala manzanni da suke da kusaci da Allah mala'iku da suke da kusaci da Allah manya-manyan waliyan Allah da suke da kusaci da Allah subhanahu ta’ala dukkan su babu wanda ya isa ya cece ka sai ya samu izinin Allah subhanahu ta’ala an gane ko kamar yadda ya ce man zallabi ya shawo indahu illa bi izini wane ne ya isa ya yi ceto in ba da izinin Allah subhanahu wa ta’ala idan ya zama na cewa shi wani ita wannan alfarmar ta ceto sai an sami izinin Allah ake yi in za ka nemi wannan ceton wajen wa ya kamata ka je ka nema wajen Allah subhanahu wataala dan in ka je wajen annabawa ka nemi ceto su ko ba su isa su ba yi su ceton ka ba sai sai Allah madaukaki ya musu izini da haka akwai yiwuwa in sun ce za su maka Allah madaukaki ya ki izini to ya za a yi kuma Allah madaukaki ba wanda ya isa kidansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna Allah la kuri halam Allah ba wanda ya sa shi tilas domin mulkin Allah madaukaki ya sha bamban da mulkin yan adam mai mulkin duniya ne shi yake mulkin amma sai ka samu akwai wanda yake tilasta shi ba a son sa ba yayi amma Allah madaukaki babu wanda yake tilasta shi la mani alima a'taita wala mu'ti lima mana Allah madaukaki babu wanda yake sai bayar abin da ya hana babu kuma da yake sai hana abin da ya bayar dan haka ita kan shi kansa alfarmar ceto a wajen Allah madaukaki ake nema shi yasa ce kullillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ka gaya musu lillahi shafa'atu jami'a dukkan ceto na Allah ne mallakar Allah ne kuma shine mamallakin sammai kuma shine mamallakin kasai kuma gare shi kuke komawa da haka Allah nan yace ma min shafi'in illa min ba'di ilmi. babu wani wanda yake sai ya ceto in ba ya samu izinin ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidu shufa'a shugaban masu ceto wanda Allah madaukaki keɓance shi da ash-shafa'atul uzma wanda zai a filin tashin alkiyama amma annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi ceto yakan faɗi gaban ubangiji ne yayi sujjada ya ta kirari wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce zan faɗi gaban ubangiji in yi ta masa kirari yace kirarin da ni ma yanzu ban iya ba sai lokacin Allah zai sanar da ni shi sai bayan ya yi fadanci ya yi kirari wa Allah ya yi yabo sai Allah madaukaki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka daga kanka roki abin da kake so za a baka nemi ceton da kake so za a baka sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi ceto idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nemi izinin Allah kafin ya ceto ba akwai wani wanda yake zai cece ka ba da izinin Allah ba ba shi sa in zaka roki ceto ka roƙe ka roƙi Allah subhanahu wataala dan shi ke bada ceton shi yasa ceton nan ba a samun sa sai akwai akida mai kyau ba za ka samu ceton wani daga cikin bayan Allah ba sai in ka mutu akan imani sai in ka mutu akan tauhidi domin Allah madaukaki baya bada ceto sai wanda shi wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiqun Allah madaukaki ce bayi ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi idan kana son ceton annabawa Tana son ceton manzanni tana son ceton mala'iku to nemi yaddar Allah subhanahu wataala in ka samu yaddar Allah madaukaki to kai ba ma ceton kake nema ba a a ceton ma za a baka domin Allah madaukaki yana ba annabawa ceto yana ba mala'iku yana ba salihan bayi na gari ceto ba sai annabawa ma min shafi'in illa min ba'di idni dalikum Allahu rabbukum ubangi ta'ala ce wannan da aka gaya muku sufofinsa Shi ne fa ubangijinku fa'budu don haka ku bauta masa idan har wanda ya halicce ka ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ku ya daidaita akan al'arshi <coughs> bayan ya halicci sama ya halicci ƙasa cikin kwanaki shida kuma ya daidaita akan al'arshinsa kuma shi kaɗai yake juya lamura baki ɗaya sannan ceto ma babu wanda ya isa yayi sai ya samu izininsa wannan in baka bauta masa ba to za ka bautawa da haka ubangiji ta'ala bayan ya faɗi irin sifatinsa a rububiyya da sifofinsa na uluhiyya sai nuna maka cewa shi kaɗai cancanta a yi masa bauta wanda ke da irin wannan sifofin bai kamata ka bauta kowa ba in ba shi ba zalikum allahu rabbukum fa'budu Allah ta'ala ce afala zakaru shin ba za ku wa'azantu da irin wannan wa'azuzzuka da ake muku ba ba za ku gargadu da irin wannan gargadi da ake muku ba Allah ba da kuke samu dace na'am إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم بما كانوا ya الله تعالى يتي إليه gare shi makomarku take baki ɗaya dukkan ku za ku koma zuwa ga Allah da masu imani da marasa imani wa'adallahi haqqan wannan alkawari ne na Allah madaukake da yayi muku kuma alkawari na gaskiya innahu yabda'u al-khalqa ubangiji ta'ala shi ke faran halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da halittar bayan mutuwarta liyajzi allazina amanu ubangiji ta'ala zai dawo da halittun ne dan ya saka waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kun suka aiki nagari bil qisti da adalci wallazina kafaru waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah kuma lahum sharabun min amin suna da wani abin sha na tafashashen ruwa wa azabun alimun kuma suna da azaba mai raɗaɗi bima kanu yafurun sabbu sababin abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci Allah ka tsare mu da azabarka bayan ubangiji ta'ala ya faɗi irin sufofinsa na girma da na ɗaukaka da cancantansa da bauta kuma sai ya tunatar da bayi ya kamata su bauta masa su kaɗe tashi da bauta saboda makomarsa tana wajen sa ne kuma Allah madaukaki da ya halice ku ya halice ku da wata hikima ya halice ku ne don ku yi masa bauta kuma in kun masa bautan nan yayi muku alkawari zai saka muku liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna ubangi ta'ala zai yi sakamako wa waɗanda suka kyautata ya yi musu sakamako na kyautatawa waɗanda suka munana ubangi ta'ala ya musu mummunan sakamako Allah ka tare to ubangi ta'ala sai ya ce ilaihi marji'ukum makomar ku zuwa ga Allah take jami'a dukkan ma'ana kar ku manta ubangi da ya kawo ku duniya ya halince ku ya halice ku nan ku masa bauta ya yana tunatar da ku cewa ba za fa ku koma akwai ranar da fa za ku koma wajensa kuma in kun koma wajensa nan, akwai fa sakamako da ya tanada wa mutanen kirki waɗanda suka aiki na kwarai da mutanen banza waɗanda suka yi munanan ayyuka wa'adallahi haqa alkawari ne na Allah madaukaki na gaskiya malamai suka ce a nan wato ubangiji ta'ala yana nuna mana alkawarin da ya yi na idan an koma zuwa gare shi zai yi sakamako wa kowa ga abin da ya aikata wannan wani alkawari ne da Allah madaukaki ya alkawarta shi wanda ba zai fasa shi ba shi yasa sai ce wa'adallahi haqqan malaman lirabi suka ce nan wasu masdarai ne guda biyu ko dai ka ce dukkan su kowanne ana kaddara masa fi'ili ne da yi masa wato nasba wato wa'adakumullahu wa'adan wa haqqahu haqqan Allah madaukaki ya muku alkawari kuma alkawari tabbatacce kuma ya tabbatar da wannan alkawarin alkawari ne na tabbas ba zai saba shi ba ko kuma ya zama wa'adakumullahi wa'adakumullahu wa'adan haqqa ya zama haqqa din sifa ce wato na'ati ne na wa'ad da yake wato ba wani ba ba shi da fi'ili guda ɗaya ne ya masa ya masa nasba ubangiji ta'ala ya alkawari kuma wannan alkawarin ba zai saba shi ba tabbas ya muku sakamako innahu yabda'ul khalqa kada ku yi mamaki da Allah madaukake ce zai dawo da halittu da yace makomar su tana makomar ku gaba ɗaya tana gare shi ba shi halice ku ba innahu yabda'ul khalqa a wata qira'a annahu yabda'ul khalqa innahu yabda'ul khalq sai zama wato jumla ce musta'anafa ce wata sabuwar magana ne in ya zama anna annahu yabda'ul khalqa ai Allah madaukaki shi ya muku alkawari alkawari tabbatacce kuma fa shine fa yabda'ul khalqa shi ya fara halittu da idan har Allah madaukaki shi ya kirkiri halitta to yaya za a yi kuma dawo da wannan halittar ya gagare shi akwai abin mamaki in har ka yadda Allah madaukaki shi ya halicci bayi da ba abin mamaki shine Qurayshawa da Allah madaukaki ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su sun yadda Allah shi ya halitte su amma abin da ba su yadda ba shine in sun mutu Allah ya dawo da su me yasa in har ka yadda Allah madaukaki shi ya halitte ka to me yasa za ka yi mamakin kuma zai dawo da kai shi yasa a wani wuri Allah madaukaki yake cewa wa huwa alladhi al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi ubangiji ta'ala fa shi ya kirkiri halitta shi ya samar da halitta thumma yu'iduhu kuma shi ne zai dawo da halittar wa huwa huwanu alayhi ai shi fi sauƙi ma wanda ya ƙirƙiri abu in har ƙirƙiran abun ba gagare shi ba to bayan abun ya lalace kuma gyara shi sai gagare shi ai ba zai gagare shi ba. Ah, yanzu wanda ku ba shi abu kuma yakan iya gyara shi ballantana kuma wanda ya kayan mutumin da ya kera mota kamfanin da ya kera mota idan motar ta lalace ya gyara ta ta dawo aiki wannan zai gagare shi ne ba zai gagare shi ba da haka Allah subhanahu wataala yace ya innahu yabda'ul khalqa fa shi faru halitta thumma yu'iduhu kuma shi zai dawo da ita li yajzi alladhina amanu wa amilus salihati bil qist ubangiji ta'ala zai yi dawo da halittar ne dan ya saka wa waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aiki na gari aiki na gari dai shine wanda aka yi shi dan Allah kuma aka yi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala zai saka musu bil qist da adalci su ma waɗanda suka yi mummunan aikin ma Allah madaukaki zai saka musu ne da adalcinsa domin Allah madaukaki baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin abid ubangiji ta'ala baya zaluntan bayi abinda mutum ya aikata shi zai gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da mutum ya aikata misalin kwayar zarra na alkhairi zai ga sakamakonsa haka wanda ya aikata sharri misalin kwayar zarra shi ma zai ga sakamako Allah ta sanya mu daga cikin bayi masu kyautata ayyukansu wallazina kafaru lahum sharabun min hamid ubangiji ta'ala yadda ya saba yi a cikin alqur'ani idan ya faɗi irin kyakkyawan sakamakon da zai yi waɗanda suka bi shi dan ka faɗin tuka je ka aikata aiki na gari sai kuma ya faɗi mummunan sakamakon da zai waɗanda suka bijire dan ka ji tsoron kada ka bijire ubangiji ta'ala yana son mu da alheri ubangiji ta'ala yana jin tausayin ubangiji ta'ala yana jin kayin baya so mu fandare baya so mu ba hanyar da za mu je mu halaka shi yasa kullum ya gaya mana alheri da kyakkyawan sakamakon da ya mana tanadi idan mun bi shi sannan kuma a gefe ɗaya sai ya faɗi mummunan sakamako da mummunan tanadin da ya yi ga waɗanda ba su bi shi ba ya ce wallazi na kafaru amma waɗanda suka kafirce su ba su imani ba ba su yi aiki na gari ba domin ya ce liyajidil na amanu wa amilu salihati Don ya saka waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sai ce kuma wallazi na kafir waɗanda suka kafirce kenan sun kuyan waɗancan su ba su imani ba sannan ko ba su yi aiki na gari ba an gane ko domin mutum ba a cewa ya yi imani kuma ya zama bai aiki komai ba jumka ne da warwara mutum ya ce eh ya yi imani amma duk wani abin da shari'a ta zo da shi kuma sai ya yi ya ce imani a cikin zuciya yake akwai masu irin wannan garajar da ga mutum duk wani sabon Allah kace kace yana ciki in ka taba shi sai ce maka ai tagwa hafuna manzon Allah ya ce ai imani a zuciya yake dan haka duk abin da yake na gabobi ba zai cutar da shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi cewa yi inna fil jasadi mudgha a cikin jiki akwai wata tsoka guda daya mudgha ya tsoka ce wanda zaka iya lankwame ta ita ake ce da ita mudgha a larabci annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan tsokar guda ɗaya da take jikin dan adam idza saluhat saluhal jasadu kullu in har ta gyaru to dukkan jiki sai gyaru idan kaga mutum kullun cikin aikin alheri to alama ce ta cewa zuciyarsa ta gyaru wa idza fasadat fasadal jasadu kullu manzo Allah ya ce amma idan ta ɓaci to dukkan jiki ɓaci yake in kaga mutum kace kace kullun cikin sabawa Allah kullum bujirewa dokokin Allah to wannan alama ce ta cewa zuciyar ta ta saba ce da haka a taqwa hakuna da yace anan in ka ganshi kullun kace kace to taga wanda babu ita a cikin zuciyarsa domin inda yana da ita da ka ganshi akan gaba wajen aikin alkhairi da haka ubangiji ta'ala ce wallazina kafaru waɗanda suka kafirce suka ki imani suka ki aiki na gari lahum shawabun min hani suna da wani abin sha min hamimin na tafashashen ruwan zafi Allah ka tare wa azabun alim kuma suna da wata azabar mata daban mai raɗaɗi wato nau'in azabar kala kala ba wai azabar ruwan zafin nan ita kaɗai ba ce a'a akwai wasu nau'in azabar na daban-daban wanda Allah madaukake tanadi ga waɗanda suka kafirce suka ƙi yin aiki na gari bi makaru ya furu ai bi sababi kufri saboda sababin kafircin su waɗancan an musu kyakkyawan sakamako ne sababin imanin su da aiki na gari waɗannan kuma an musu mummunan sakamako sababin kafircin su da suka yi da kin yin aiki na gari Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su yi imani su yi aiki na gari na'am والذي shamsa wal qamara wanda ya sanya rana diya'an ta zabo mai haske wal qamar nura sannan kuma ya sanya wata shi ma mai haske wa qaddarahu manazil kuma ya kaddara wannan watan da wannan ranar ya kaddara musu manazil masaukai da suke sauka in suna tafiya suka sauka daga wannan zango zuwa wannan zango daga wannan zango zuwa wannan zango li ta'lamu adad sinin ubangiji ta'ala ya musu masaukai ne daga zango zuwa zango dan kusan adadin sinina adadin shekaru wal hisab dan kuma kusan kirjan watanni da kwanaki da sa'o'i ma khalaqa Allahu zalika ubangiji ta'ala bai halicci waɗannan rana da wata da masaukan su ba illa bil haqqi sai saboda gaskiya yufassilu al ayat ubangiji ta'ala yana rarrabewa ai dalla dalla daki daki liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke masu ilimi ubangiji ta'ala ya ce mana shi ne ya sanya rana ta zama ziya mai haske kuma ya sanya wata shi ma nura mai haske malamai suka ce akwai bambanci tsakanin abdiya da annur suka ce shi ne haske irin na rana wanda haske ne wanda zai iya cutar da jiki idan ka tsaya a cikinsa annur shi kuma shi ne haske irin na wata wanda ba ya cutar ba an gane ko to ubangiji ta'ala ya sanya rana da irin wannan hasken wanda yake mai zafi wanda in ka zauna a cikinsa za ka iya cutuwa an gane ko kuma ya sanya wata shi ma yana da haske zai haska maka gari tarwal ka gani amma kuma ba shi da wato zafi a jiki wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ga shi dai kowanne haske ne amma wannan hasken mai zafi wannan haske kuma ba shi da zafi hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ga dama sai ya yi dukkan hasken kowanne mai zafi ne inda ya gana ma kuma kowanne hasken sai ya yi shi mara zafi wanda kuma dan adam ba zai ji daɗin rayuwa a haka ba domin ita wannan ranar da take bi haske sannan tana da zafi tana da amfani a jikin dan adam inda za ka rasa ta to za ka rasa wani sinadari da za ka ji daɗin rayuwar da shi kisa idan mutum na za a rufe shi a daki ya zama da cewa baya samun rana tana taba shi to zai haɗu da cututtuka da yawa a jikinsa saboda rashin samun wannan ranar haka kuma inda za a bar shi a ranar kadai kullun yana cikin zafin rana nan ma sai a da duka masu yawa kaga kenan akwai hikima da yasa Allah madauke wannan hasken na rana a haka yayi wannan hasken kuma na wata shi kuma a haka kasashe da suka ci gaba da zaka ga wato kowane lokaci mutum yana cikin gida idan yana cikin gidansa ba zai ji rana ba ba zai ji hasken rana ba to sai ka ga cewa suna bukatan wannan ranar domin amfani da take a jiki za ka ga cewa ana wasiya likitoci suna wasiya da jarirai a daina barin su kullum a cikin daji a rinka fita da su ana dan shanya suna shan hantsi saboda amfanin da wannan rana take a jikin dan adam idan mutum tsufa ta kama shi ya girma kullum a daki yake kwance to sai ga likitoci suna wasiya da cewa idan hantsi yayi rana ta dan fara zafi kaɗan amma ba ta zafi mai yawa ba a rinka fito da shi ana dan shanya shi ya dan sha wannan hantsin saboda yana da amfani a cikin dan adam sannan sai a mai da shi cikin daki kaga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala ya bambanta wannan hasken da wannan hasken domin amfanin dan adam wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil qaddarahu wannan lamirin ko dai ya koma zuwa ga wata shi kadai ubangiji ta'ala ya sanya wa wata manazil yana da masaukai yana da matakai yana da zango zango zango da yake sauka a matafiyarsa ko kuma wa qaddarahu zamirin ya koma zuwa ga rana da wata domin ya halatta a larabci kuma yadda Allah madaukake ce wallahu wa rasuluhu a ahaqqu an yurduhu bai ce a ahaqqu an yurduhu ma ba Allah da manzansa su ne suka fi cancantan ku yardar da su amma sai zamirin aka yi shi guda ɗaya saboda duk abin da kai na yardar da Allah madaukaki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yarda da shi duk abin da kai na yardar da Annabi sallallahu alaihi wasallama matukar akan daidai da abin da manzon Allah ya umarni ne to Allah ya yarda da shi ba akan wannan zai iya zama ya zama damirin zuwa ga rana da wata kuma dukkansu da rana da watan kowanne Allah madaukaki ya yi masa masaukai ya yi masa zango-zango da yake sauka kamar yadda Allah madaukaki ya ba da ilimin ga waɗanda suke da ilimin والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ya sanyawa rana tana da masaukanta ya sanyawa wata yana da masaukai da yawa daga cikin malamai suna rinjayar da cewa ubangiji ta'ala yayi tauhidin bamirin. saboda maganar da ake wa qaddarahu manazila tana koma zuwa ga wata shi kadai saboda ta hanyar wato masaukan wata ne ake gane shekaru ake gane shigar wata da fitar wata ba a gane shigar wata da fitar wata ta hanyar rana domin ita rana ba irin wata ba ne ba kamar wata ne idan wata ya kare wani zai fito sabo sai ya fito dan kankani a gan shi da kyar wani ma ba zai iya ganin sa sai dai a ba su labari a ce masa an ga watan ramadana kenan wancan watan ya kare wani watan ya shigo amma ta hanyar rana ina za ta gane wata ya shiga ko wata ya fita domin ita kullum kwandaleliya take fitowa yadda za ta fito kwandaleliya haka za ta faɗi kwandaleliya ko an yi wata uku haka take fitowa kwandaleliya ta faɗi kwandaleliya amma shi wata kowane lokaci a farkon wata zai fito dan kankani yana girma yana ƙara girma yana ƙara girma yana ƙara girma masana ilimin in suka ga watan kawai za su iya gane cewa wannan watan kwanansa kaza ne gwargwadon girman da ke da shi za su iya ganewa cewa wannan watan yanzu sa kaza amma kai da baka da ilimin ba za ka iya ganewa ba watan yana girma har lokacin da zai cika kwansansa ya zama ya girma sannan kuma sai koma ya rika raguwa ya rika raguwa sai ya koma kuma kankani kamar yadda ya fara kankani suka ce kenan da wata ake gane fitar wata da shigar wata to daga fitar wata da shigar wata ko ake gane kwanakin shekara an gane ko saboda haka suka ce shi yasa Allah madaukaki ka wa qaddarahu manazila Allah madaukaki yayi wa wata masaukai ne yake tafiya zango zango kamar yadda yace wal qamara qad qaddarnahu banazila hatta aada kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wa la laylu sabiqu an nahar wa kullu fi falakin yasbahun addinin musulunci da rana da wata duka tafiya suke yi ubangiji ta'ala yace wata mun sanya masa mun kaddara masa masaukai zango zango da yake tafiya a ta'ada kal qadim zai ci gaba da tafiya tun yana kato a ta'ada kal qadim har ya koma kamar tsohon wato tankar dabino da ta karkace din nan wanda sai kamar jaririn wata lokacin da ya kama zaka ga wata in ya fara karami yana girma sai ya cika kwansansa ya zama yayi kato sannan kuma ya tara ya tara ya tara har ya koma kamar da ya fara yace la shamsu yanbaghi la an tudrika kalkamar. qamar rana ba zai yiwu ta riski wato an tudrika kalkamar qamar ta riski wata ba wala laylu sabiqun nahar ba zai taba yiwuwa a ce dare ya zo ya wuce wuni ba kullum fi falakin yasbahun da ranar da watan Allah madaukake ce kowanne yana kan tafiya yana kan tafiya a cikin hanyar da Allah madaukake ya sanya masa abinda ake cewa fadi ɗan uwa wannan wani ilimi ne mai girman gaske wanda Allah madaukake ya ba wa al'umma ilimin sanin masaukan wata wanda ta hanyarsa ake sanin kwanakin shekara ake sanin kwanakin wata ake sanin sa'o'i na wuni gaba daya duk abin da kaga ake yi na kalanda da za a san ka san lokutan sallah ka san lokacin fitowar rana lokacin faduwar ta muktarin azhar da la'azar da magariba lokutan sallah da ake mana kalanda duka gini ne akan wannan ilimi na falaki da Allah madaukaki ce ya halicci wato ya sanya rana da wata ya musu wasu masaukai yace ce lita'alamu adadin sidina don kusan adadin shekaru wani hisaba a yi ta'lamu da hisaba don kusan lissafi. da haka za ku gane kwanakin wata da haka za ku gane kwanakin sati da haka za ku gane sa'o'in da kuke rayuwa a cikin sa'o'i 27 masaukan wata malamai masana ilimin harkar taurari da sararin samaniya suka ce Allah madaukaki ya yi masaukai wa wata masaukai 28 akwai abraj burji ubangi ta'ala ya yi burji a sama wasu manya-manyan wato masaukai ne wanda su masaukan ƙanana suke cikinsu su goma sha biyu waɗannan masaukai goma sha biyu a cikinsu akwai masaukan wata guda ishirin da takwas kowane burji ɗaya yana da masaukin wata guda biyu a cikinsa da kuma ɗaya bisa uku na masaukin wata ma'ana a cikin waɗannan burji guda goma sha biyu wata yakan sauka ya sauka a nan ya sauka a nan ya sauka a nan har yana da masaukai guda 28 waɗannan masaukai guda 28 da wata yake yi shi ne inda ake ganin wata a duniya akwai wato lokacin da zaka ga jaririn wata zai ɓuya a ƙarshen kwanakinsa kwana ɗaya ba za a gan shi ba to wannan idan wata ya yi 29 kenan idan kuma wata zai cika 30 to zai ɓuya kwana biyu ne abin da za ka ji wani lokaci wasu suna cewa abin mamaki ne a ce an ga wata da safe an gan shi a ila an gan shi a gabar sannan kuma da yamma sai a ganshi da yamma kuma a shi a yamma wannan abun mamaki ne a baya irin wannan yayi ta faruwa a rikicin wata da ake a Najeriya matsala ce mai girman gaske a lokacin amma da yake malaman ba su da amsa da za su bayar in dai ana maganin ilimi na harkar wata ne to ba amsa da za ka bayar kan wannan domin a ka'ida na ilimi na harkar wata dole ne watan nan zai buya ko da ya buya kwana ɗaya ko ya buya kwana biyu duk wanda ya rubutu akan harkar wata zaka ga ya kawo wannan magana da malaman tafsiri da masu sharhin hadisi da masana ilimin ma zaka ji duk suna magana akan wannan amma a wancan lokacin malamai ba su da amsar da za su iya bayarwa saboda bai saboda in ka baka isa ka ce wannan ilimin ba gaskiya ne. domin malamai suna cewa shi ilimin harkar watan nan ilimin falakin nan idan har malaman falaki suka haɗu akan abu to ba zai taɓa yiwuwa ya zama kuskure ba kamar dai ka ce yau wata rana ce yau talata gobe laraba zai yiwu ya zama gobe laraba ba suka ce to kamar haka ilimin yake yadda yanzu kake da ilimin cewa yau laraba ne a yau talata ne gobe laraba to haka wannan ilimin yake a wajen waɗanda Allah maɗaukake wani musu ilimi to a wancan lokacin sai a ga watan da safe a gabar kuma sai a ganshi kuma da yamma alhali kuma dole ne wata sai ya ɓuya ko dai kwana ɗaya in 29 zai yi ko kuma ɓuya kwana biyu idan kwana 30 zai yi an shi sha tambaye shi abubakar mahmud gumi Allah ya ji kansa drama akan wannan idan an tambaye shi amsar da yake bayarwa a lokacin sai ce to kai wa yace ka duba gabar ai ba a duba gabar za a nemi wata ina ake dubawa ai yamma za ka duba iya amsar da malam zai iya bayar ke saboda a cikin harkar lokacin akwai rudani a ciki in dai za ka bibi maganan ilimi na harkar ilimin wata to za ka samu cewa wannan magana wannan magana ce wanda take nuna akwai shakka mai karfin gaske a ce an ga wata a wannan lokacin a gan shi da safe a gabar sannan kuma a gan shi da yamma wannan ya saba wa duk maganan malamai masu masana akan ilimin wata to amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya dora mu akan cewa as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas azumi karbabbe a gun Allah subhanahu wataala shine azumin da ka hadu kai da al'ummar musulmai mafi yawa haka nan kuma sallah ta gaskiya ita ce wanda ka hadu kai da al'ummar musulmai mafi yawa haka nan layya ta daidai ita ce wanda ka haɗu kai da al'ummar musulmai mafi yawa saba wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama kace kai bai kai jin labarin garmuta da aka samu bari ka dauki naka na daban wannan yasa a wancan lokacin malaman ba su da wani baki sai su ce kai ba a ce ka duba gabar ba yamma ya kamata ka duba amma sun san cewa ya saba wa al'ada da ilimi na harkar wata an gane ko abu ne da tuntuni a kunshi a cikin littattafai in ka duba tafsirul bagawi za ka ga wannan malaman tafsiri duk da suke sharhi al-imam al-qurtubi daiwa ibn jarir tabari duk da haka suna kawo wannan matsalar. cewa ga yadda masaukan wata suke kuma waɗannan masaukan guda 28 ko dai wata ya zama ya ɓuya sau ɗaya idan 29 zai ko kuma ya ɓuya sau biyu idan 30 zai ba ma ya zama cewa kwata kwata wata mai buya ba wannan ya saba wa ilimi na kimiyya ya saba wa ilimin ganin wata ya saba abin duk malamai suka yi rubuce rubuce a kai ubangiji ta'ala wannan ilimin ya sanar da mu shine dan mu san shigar kwanaki Musan shigan watanni da fitan watanni kenan ba ilimi ne da ya halatta al'ummar musulmai gaba ɗaya su kaurace masa ba domin Allah madaukaki ya ce ya sanya wannan abun ne li ta'lamu adad sirina kenan ilimi ne Allah madaukaki ya ba mu dan mu amfani da shi wajen sanin shekaru wal hisab kuma musan kwanakin wata shigarsa da fitarsa domin mu san lokutan sallah wanda yake da wannan ilimin komin yadda aka yi idan lokacin sallah zai ce maka yanzu lokacin sallah azhar yayi duk yanayin da ake ciki zai gaya maka cewa sallah lokacin sallah la'asar yayi wanda yake da wannan ilimin duk inda kuke zai gaya maka ga inda alƙibla take saboda yana da wannan ilimi ilimi ne yanwa abun mamaki ne masu wannan ilimin su faɗa a ƙaryata su yanzu in ka je da matarka asibiti likita yayi sikani sai ya ce maka jariri ne namiji a cikin matarka kuma sai ka yadda ba za a ta shi ba amma shi mai ilimin ilimin sirrin sararin samaniya in ya zo ya gaya maka cewa ba zai taɓa yiwuwa yau a ga wata ba sai ka ce ƙarya ne me yasa za ka karyata shi ba karyata likita ba me yasa baka ka likita karyata likita ba saboda ilimi ne da baka da shi to haka wannan ilimin ma ba ka da shi ne shi yasa kake ganin kamar ƙarya ne shekul islam ibnu taymiya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana cewa idan mutum ya zo ya ce ya ga wata amma sai aka samu malaman falaki masana a harkar wata masana a ilimin sararin samaniya suka ce ilimin nan namu ya nuna cewa ba zai taɓa yiwuwa a ga wata yau ba ibn taymiya ce to gaskiya za a iya karyata wannan mutumin da wannan ilimin ba za a doro akan ɗaukar azumi ko aji azumi akan sun ce yau wata bai gazu ba ba za a doro akan wannan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ce sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ku ɗauki azumi saboda ganin wata ku ajiye saboda ganin wata sai kun gani domin su a ilimin su za su iya gani su ce yau watan zai yiwu a gan shi ma'ana zai yiwu amma sai ka duba ko ba gan shi ba an gane ko to in sun ce zai yiwu a gan shi amma sai aka duba ba a gan shi ba to ba za a ɗauki azumi ba amma in suka ce ba zai taɓa yiwu a gan shi ba wani kuma sai ya ce ya gani to ina tabbatar muku cewa gari yake wannan yana daga cikin ilimin da malamai suka faɗe shi ba malami ɗaya ba biyu ba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dace da mu daidai wannan ayar ita ma bamu karasa ta ba saboda an nuna mun lokaci ya tuntuni zamu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya ji mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh